na neman shiga gasar cin kolin kwallon kafa na duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a jiya an fafata a nahiyoyi daban-daban za mu fara da nahiyar turai inda a jiyan kasar ingila ta samu nasara kan kasar salvakia da kwallo biyu da daya armenia kuwa ta sha kashi ne a hannun denmark da kwallo hudu da nema a gidan armenia yayin da azerbaijan kuwa ta lallasa samarina da kwallo biyar da ɗaya yayin da montenegro ta samu nasara akan romania da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa kasar germany ta lallasa kasar norway ne da kwallo shida da nema sai kungiyar kwallon kafa ta kasar northern ireland da ta samu nasara akan kazakhstan da kwallo uku da babu scotland ma ta samu nasara akan kasar malta da kwallo biyu da nema slovenia ta lallasa lithuania da kwallo hudu da nema a yau ma za a ci gaba da gwabzawa a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar Iceland da kasar Ukraine sai Italy ta kafu bakuncin Israel. Ireland kuwa za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Serbia sai Kosovo su karbi bakuncin Finland. Croatia za ta yi tattaki zuwa Turkiya sai Moldova za su fafata da Wales. Macedonia kuwa za su karbi bakuncin Albania ne sai Austria za su fafata da kasar Georgia za a buga wasanni duka daga da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon nigeria Nijar Kamaru da kasar Chad idan muka leka nahi nahiyar amurka ta kudu kuwa abinda da ke gudana a bangaren kwallon kafan su ma ana nan ana fafatawa a gasar neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 inda a yau kasar bolivia za ta karɓi bakuncin kasar chile da misalin karfe 9 na dare colombia ko za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar brazil da misalin karfe 9 da rabi na dare agogon nigeria sai kasar ecuador barje gumi da kasar peru da misalin karfe 10 na dare agogon nigeria niger kamar da kasar chad daga nan kuma sai yankin asia nan ma ana ci gaba da fafatawa na neman shiga gasar cin kofin duniya inda kasar australia a yau din ta doke kasar thailand da kwallo biyu da daya sai iraq za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta united arab emirates da misalin karfe uku kasar iran kuwa za su karbi bakuncin kasar syria ne da misalin karfe hudu uzbekistan za su fafata da korea ta kudu da misalin karfe hudu agogon nigeria kasar katar za su barje gumi da kasar china da misalin karfe hudu sai saudi arabia ta daga ruwa kasar japan su kuma da misalin karfe 6 da rabi agogon najeriya nijar kamaru da kasar chari idan muka karkato akalan labarin wasannin zuwa nahiyar afirka kuwa shi ma a jiya an buga wasanni biyu ne na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 inda kasar kamaru suka tashi can jiras ɗaya da ɗaya da kasar Najeriya a wasan da suka buga na farko a satin da ta wuce Najeriya ta lallasa kamar da kwallo hudu da nema a Najeriya. Libya kuwa a jiya ta samu nasara kan kasar Gini ne da kwallo ɗaya mai ban haushi. A bangaren labarin kulob kuwa mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid mai suna Diego Simeone ya sake rattaba hannu a kungiyar na tsawon shekaru biyu inda zai karkare a shekara ta 2020. Diego dan shekara 40 dan shekara 47 da haihuwa ɗan kasar argentina ya kasance cikin jerin sunayen masu horar da 'yan wasan da suka fi daɗewa a ɓangaren league na kasar spain inda ya fara aiki tun shekara ta 2011 har ya zuwa yanzu kimanin shekaru shida kenan kuma tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta atlantico madrid din ne ya jagoranci ƙungiyar ta lashe gasar la liga na shekara 2014 na ƙasar spain haka kuma ya samu nasarar kaiwa wasan karshe na gasar zakarun nahiyar turai a shekara ta 2014 zuwa 2000 da kuma shekara 2016 sai dai bai samu nasarar daukan kofin koda sau daya ba sai dai a shekara ta 2012 diago simoni ya samu nasarar lashe kofin european league sai shekara ta 2013 inda ya lashe kofin spanish super cup na kasar spain huta lafiya